amma da sanyin safiya ne ta jami'an zabe da sauran funan da za a yi zaben yayin da ko aka baza jami'an zabe cikin shirin ko ta kwana ko da ke a wasu wuraren jama'a da dama ba su fita ba kamar da ake tsammani wasu da suka kada kuri'unsu sun bayyana yadda zaben yau kana da kuma fatan su ga wanda zai zama gwamna nan gaba sunana honorable ibrahim to gashi ana zaben karshe na adamawa ya kaga wajen zaben ka kada kuri'a ka alhamdulillah yanzu na kada kuri'a na kuma gashi kana ganin ba ba to menene fatan ku fatan mu dai Allah ya zaba wa zama Adamawa abin da a to na ganki anan me ya kawo ki nan na zo zabe kin kada gure ki eh, na kada to ya kiga wannan zaben na wannan karon gaskiya zaɓe ya yi kyau an yi zaɓe lafiya ba tashin hankali ba komai alhamdulillah kuma muna addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari masu ƙaunar masu kaunar ci gabanmu da gannan mu da yaran kamar yadda kika faɗa eh, ga wanda ya ce nasara menene kuke bukata ya yi muku na adamawa gaskiya dai kan abubuwan da muke bukata suna da yawa kaga na farko muna bukatar ruwa kamar mu a area mu kenan ba mu da ruwa kuma muna dai bukatar karatun kannan mu kaga yadda ilimi ya tabarbare gaskiya ba a kulawa da malamai ba malaman mu kulawa yadda za su samu kwarin gwiwa karantar da yara abin da muke bukata kafin kotu dakatar da zaben a sakamakon da aka samu tun farko dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp ahmadu umar fintiri shine ke kan gaba da ƙuri'u dubu uku da sittin da bakwai da kuma ɗari hudu da saba'in da yayin da gwamnan jihar dan jami'ar apc sinita muhammadu bindo umar jibrila ke da ƙuri'u dubu dari uku da talatin da hudu da dari tara da casa'in da biyar wato ratan da ke tsakanin su kusan dubu talatin da biyu da dari hudu da saba'in da shida wanda kuma yanzu lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a wannan zaɓe yayin da kuwa a bangare guda ake ma dakon hukuncin da kotun jiya za ta yanke dangane da karar da jami'ar mrdd ta shiga dangane da wannan zaɓe ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria.